a daidai wannan lokaci ne albarka domin tattauna matsalan da ya shafi addini kamar yadda muka sani a 'yan kwanakin nan akwai al'amura da suka bijiro kai kuma mawaƙi da mutahalus sunna suna laye juzu ta akhirul bayani fi waqtil haja a yau zan ɗan yi warwara ne bisa wani ɗan aike da aka turo jahilin prof na abuja akwai ture da aka yi mu saboda ina ga kaman kwangilan yaran bauchi ba za su iya ba su akwai wanda aka turo shi ya zo ya yi maganganu da zage-zage to za mu ɗauki inda ya magana na ilimi mu tattauna a kan batu na ilimi sannan mu tura musu ƙalubale zage-zagensa kuma mu bar masa zagi ah, saboda daga safihu falatu, jibuhu. falkhair min ijabatihi sukutu idan wawa ya yi magana abin da ya kamata shine to karka amsa masa ma lokacin da ya taba al'amura na addini na ilimi to wannan hakki ne akan ka dole ka tashi ba za ka duba kankantansa ba dole ka tashi domin ka kare abin da ya taba na ilimi da aƙida amma abin da yake na jahilci to nan sai a bashi musamman ma da yake na iddi'a'in ilimi balma yana batu akan cewa a ɗalibi ne na jami'a yana da digiri yana da masters da komi to alhamdulillah fa ya habbaza bi hada wannan muke na'am da wannan don har a kullum ba ma buƙatar mutumin da ya kasance bai san ina ya dosa ba ya dinga sa baki akan hidiman addini to amma yayin da wanda ya san me yake yi ko yake iddi'a'in ya san me yake yi zai sanya baki a cikin hidiman addini matukan zai iya ɗauka ya karanta to falillahi alhamdu wal man ya karanto domin cikin karatunsa ne za mu tura masa kalubalen da muke ganin lallai za ta iya zame masa kalubale ɗin don ya nema wa kansa mafita ko kuma shehunansa su nema ma kansu mafita Allah ya samu wani lafiya duk wanda ya duba unwani na zai ga nayi unwani da cewa warware shubuhohin wani dan aike dan maja so zan fara sa videos uh, voice sa kenan mutane su ji don mu san akan me za yi ginin zantukanmu kafin daga nan zan yi magana akan batu da suke da shi ya jingina musamman zuwa ga ahalus sunna bi sifa amma kuma ya jingina zuwa ga matasa ahalus sunna masu tasowa wanda suke kokarin wayar da kan al'umma wajen karantar da sunna ko da kuwa akwai kurakurai tattare da wasu na shiga mutuncin wasu ba ma tare da wayannan kurakurai da shiga cikin mutuncin mutum nan kana da sabani da shi amma wajibi ne idan aka yi ba daidai ba to wajibi ne fa hakki ne kuma akan mu na mu fito gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya bamu mu haska wa duniya don ta fahimta in mun yi haka mun sauke nauyin da yake kanmu wannan kenan ya yi magana akan cewa sufahawul ahlam hudasa'ul asnan ahlus sunna ne balma yana siffantawa akan cewa mu ne to za mu ji ya aka yi mizanin sufaha'ul ahlam hudasa'ul asnan ka kasa ɗaurawa a kan wasu gurɓatattun yara mutum uku tiri idiot zuwa hudu ka kasa ɗaurawa ko tim ɗin wato ainihin tantire 'yan ashariya me yasa ka kasa ɗaura hudasa'ul asnan a kansu a matsayinka na ɗan tijaniya wannan sifan hawarijanci ne yayin da mutum yake tare da kai to duk wata siffa za ka yi ɗauka ka bashi amma idan bai tare da kai ko bai tare da ɗariƙar ka to fa za ka iya cire duk wata siffa mummuna ka jingina masa za mu maka gyara wanda ya kamata ka san cewa akwai bukatan ka koma makaranta gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya mu dace kuma yana baka shawari ka koma wajen wanda ya turo ka shi prof ɗin prof na abuja da ya turo ka ka je ka gaya masa ka isar masa da sakon wannan aikin na rantsi da allah ya fi ƙarfinka wallahi ba za ka iya ba ita ce gaskiyar magana da nan gaya ma ba za ka iya ba ba za ka iya ba dan mu kanmu ba yin mu bane yin Allah ne Allah madaukakin sarki ne li yuzhirahu ala dini kulli dole sai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da addininsa a doron ƙasa a lokacin da ya so yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya dole ku gane lokaci ne na yanzu fa amma zabadu fa yadhabu jufaa wa amma ma yanfa'u nas fa yamkusu fil art. lokaci ne yayi Allah ya so ne ya tabbatar da addininsa duk waɗanda suke malamai 'yan duniya malamai ulama'u daula malamai yan nishadi malamai yan ado malamai yan jambaki da huda duka Allah maɗaukakin sarki ya kawo lokacin da sai an tantance tsakanin zare da abawa daka ya rage naka ne ko dai ka koma da baya ka yi gyara akan tafiyarka ka zamo akan tafarki na kwarai ko kuma ka zauna akan yadda kake ka ci gaba da tafiya akan makauniyar hanya Allah ya datar da mu Allah ya shiryar da mu zan saka wannan yaron da aka turo Ah, daga nan idan na saka bayanansa to kuma sai in ɗauki wajen da ya magana na hankali ba na zagin ba inda ya yi zagi sai mu bar masa abinsa inda ya yi zage-zage wannan za mu bashi da abinsa dan dan sa wa mutane ne kafin na kasa nukutan kusan ah, gida hudu zuwa biyar na abin da nake so zan yi magana a kai to amma dai barin fara wa bayan Allah su ji in ka sauke gaban su zai ce koma gurin malam wani shine mai karantar da littafi za ku gumi malam mamuru malam mamuru abin zage sun koyi ba ku san cewa Allah ya ce fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj ba Allah madaukakin sarki yana ce mana wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidan wa ana rabbukum fattaqun Allah mai sarki ya wa ana wannan al'umma al'umma <laughs> wannan alwa wannan al'umman naku al'umma ne guda daya Allah ya ce ni kuma ni ne ubangijin ku ni kadai ku ji tsoro na ɗaya kenan a wani gurin kuma Allah mulku sarki yana cewa inna hazihi ummatukum ummatan wahidan wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum yace wannan al'umman al'umma ce guda daya ni ne kuma ubangijin ku ku bauta mini wancan yace ku ji tsoron na yace ku bauta mini a layi kullu halin sai na Abdullah bin Abbas ya ce inna hazi ummatukum ummatan wahidatan to ma'anansa shine dinukum dinun wahid addini guda ɗaya ne inna dina inda Allah al-islam so da haka yan uwa addinin da ma'aikin Allah sallallahu ya bar mana addini guda ɗaya ne shine musulunci kuma shine abin da kowa yake alfahari da shi kuma ba mu da sabani a cikin wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira zuwa gare shi shine tauhidi al-islam hadisin jibril al-iman al-ihsan babu wanda yake da sabanin bambancin fahimta a cikin wannan babban shi fahimtar da ake da shi akan uluhiyya a asma'u sifati wannan ba annabi ne ya faɗa ba ba qur'ani ne ya faɗa ba tawili ne kuma fahimta ne na shehu shehu ibnu taymiya wannan babu wannan babu wani damuwa a ciki tunda ya ce babu sabani domin shi fahimta ne cikin wani abin da yake ijtihadi mas'ala ijtihadiyya wanda kun yi jihadi ya dace yana da lada biyu wanda ma ya kuskure lada daya da haka insha Allah mai tarmiya kasa tauhidin da ya anan in ya yi kuskure lada daya in ma ya dace lada biyu ba kuma dole ne kowa ya bi ba abinda annabi ya faɗa ne cewa da islamu al-ihsan ah, al-islam al-iman al-ihsan kowa ya san wannan hadisin don haka ah, Allah madauki sake yana cewa walau sha rabbuka la ja'ala nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka lidhalika khalaqahum Allah subhanahu wata'ala yace da Allah ya so zai mayar da wannan al'umma al'umma kwakwara ɗaya tal amma Allah ya ce ba za su gushe ba za daga samun sabani wannan al'umman cewa Allah zai mai shi al'umma guda ɗaya ma'ana masu bin addini guda ɗaya wasu sun fasara shi haka kuma shi ikraman da yanzu sai ya ce mukhtalifina fil hadi ya zama kowa yana da bambancin yadda yake fahimta shirya. wanda wannan mai yiwuwa ne wasu na kan fahimtar farko suna fahimta na biyu cewa ga hadisi nan ka yadda da ingancinsa amma kai ka fahimci abu kaza ce wannan ka fahimci kaza ce wannan ba komai a ciki Qur'ani dama ya gaya mana wannan zai faru amma abin da ba za mu mamaki ba nan shine wannan mas'alar abin da ya sa matasan salafiya musu hawarijawa wanda su ne alhawarij a judut sabbin hawarijawa abin da ya sa hankalinsu ya tashi malamansu ba su saba masu da yadda ake mu'amala da wanda ake da bambancin fahimta da shi ba a cikin masailin furo ba su gaya masu ba shi yasa yanzu da malam Kabiru Gombe hankalin sai ya tashi to mu alhamdulillah Shehu Ibrahim ya koya mana gashi a jawar rasail Shehu Ibrahim yana cewa to alhamdulillah da yake ka san jawahirul rasail alhamdulillah barin dauki wannan magana nukuta guda biyu da yi magana akan sun fara warwarewa saboda maganganun sun yana da yawa sai in dan warware su magana na farko da ka fara yi ni ko sunansa ban sani ba sun masa lakabi ne da sunan babban malami saboda an turo shi ya zo ya wakilci ɗariƙan tijjaniya ya fara magana kafin ya kira mu da suna khawarij mu zo mu saka ɗariƙan tijjaniya a mizanin khawarijanci babu wani gurbi wanda bata ɗauke shi ba ka fara magana a kan cewa sun haɗu tare da ah, ah, ah, a can wajen aikin haji an haɗu saboda الحج أشهر المعلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج an haɗu a wajen aikin hajji ne mu abin da zai faranta mana rai shine wai sheikh dr kabir haruna gombe daga wannan dan bid'an ya ce masa cewa shi dan bidi'a ne shi mushriki ne shi dan wuta ne kaza kaza kafin tukunna hankali ya kwanta to ai ba a ji dadi a lokacin aikin haji ba a kaza to alhamdulillah ka yadda ba a jidali a lokacin aikin haji ba a kaza ka yadda da haka kuma duk wanda ya haka duk wanda ya haka mai laifi ne a mizaninka idan duk wanda ya haka mai laifi ne a mizaninka to in haka ne kuwa to ka fita ma a tijaniya kai ka san dalili saboda shak bahir usman bauchi sun haɗu da shak abubakar giro argungun a lokacin aikin haji barin sa maka ka gani amma me yasa a lokacin da suka haɗu Sheikh bahir Usman Bauchi kana nufin bai san tafsirin fala rafasa wala fusuka wala da fil hajji ne? ya kira shi ya gaya masa suna ɗan izala it means kenan yana so ya gwada masa kai matsayinka na ɗan izala ne kuma ɗan dariƙa suka sake dawa ya gaya masa har a ƙarshe ke ce masa izala batala kenan ashe yanzu jagoranka shugabanka a ɗariƙa da kake kimantawa yanzu a mizaninka in dai aka faɗi bakar magana a makka wa mutum to ba daidai ba ne kuma ka zargi shehunka kuma duk wanda ya zargi shehu a jawahirul ma'ani za mu karanta a nan ka fita a ɗariƙar to yanzu kai ka fita ma a cikin ɗariƙar ne tukunna barin sa maka kaji kafin mu dawo kan magananka a nan e haduwan Sheikh Abubakar Giro Argungun tare da tare da shi da tare ah, Sheikh Bahir Usman Bauchi kaga yanzu kana zargin shehunka lokacin da ya ce wa shek abubakar giro argungun izala baƙwala shi ya yi daidai a fahimtar ka bai daidai ba a fahimtar ka bai daidai ba to barin gaya maka dalilin da ya sa ya gaya masa wannan maganan a wasa abin da ya sa ya gaya masa wannan maganan a wasa ku da yake ku jahilai ne ba kwa karatu amma shi da yake ya san ɗariƙar kuma yana yin ta lokacin da aka gaya masa wannan maganan a wasa ya san a aƙidar ɗarikan tijjaniya ba a yadda duk mutumin da baya son shehu ka kaunace shi ba shi yasa da shek da shek abubakar gira argungun ya masa wasa yake ce masa ya baro ya baro ɗariƙa ai shi ba ɗan ɗariƙa ne shi ahlus sunna ne yace masa a'a yace masa a'a yace yaushe na bar ɗarika a wasa amma kuma a wasan sai da ya gaya masa ya ce masa izala batala me dalili saboda shi shehu a nan wajen ya fahimci me ke cikin ɗarikar tijjaniya na munafurci ku wanda kuke so kuke ɓoyewa shi to babu munafurci a ciki saboda ya riga ya san aƙidan shek abubakar giro argungun kawai sun haɗu ne ya kai masa ziyara suka gaisa amma ya riga ya san aqidarsa to kuma abin da yake a dariƙan tijjaniyan shine gashi nan a cikin jawahirul ma'ani a shafi na 324 cewa gashi nan kaje ka dauki bugun darul fikir aka ce wa izara wa iza arafa lahu aduwan idan ka gane cewa mutumin da kuke tare da shi abokin gaban shehu ne falyahjurhu to ka kaurace masa billahi ta'ala ka kaurace masa wala yujalisuhu ba a yadda ka zauna da shi ba to a nan wajen tun da yayi kara ya iya zama tare da Sheikh Abubakar Giro Argungun ya kamata ka gane zamar ma kaman ado ne yayi ta shi yasa lokacin da aka masa wasa aka ce ya koma dan izala take ce a'a saboda shi ya san menene ke cikin dariƙa kuma ya san yana tare da abokin gaban shehu ne ya sani dan haka sai ce wala yujalisuhu ba a yadda ka zauna da shi ba wala yuashiruhu ba a yadda kai kai mu'ashara tare da shi ba wannan abin shine dalilin da ya saka kaga Sheikh Fahir ya fada wa wa Sheikh Giro Argungun ya gaya masa izala batala kuma ga ta nan anan a ziyarar su aikin haji kafin ya rasu to mu da muka zo muka faɗi namu ka koma kana ce muna neman rigima ne kenan yanzu mu fito mu faɗi aƙidar mu abin da ya tabbata a cikin sharhu sunna imamul barbahari ya yi ishara ya gaya mana cewa aƙidar mu ne cewa hijiranu ahalil bida'i hijiranu ahalil bida'i aƙidar mu ne ibnu qudama al-maqdisi ya faɗa a cikin littafinsa yace fa yajibu hijiranu ahalil bida'i yace wajibi ne a ƙaurace wa ɗan bid'a aƙidar mu ne muka zo muke karanta wa malaman mu me naka a ciki me naka a ciki me naka a ciki kai ka ya dabbaka abin da ke cikin hukunci na littafin ku ka ki ka dauka kai ka take saboda neman duniya shi kuma ya je ya gabatar da abin sa yayi mu namu mun ga yayi kuskure mun faɗa masa abin da ke cikin littafin mu na akidar mu kai kuma ka zo ka sa baki me naka a ciki me naka a ciki to shi shehun ku ya yi imani da wannan kuma ya gaskata bayan ya gaskata kuma ya tabbatar da wannan abin aƙidarsa ce saboda haka shi yasa sa yi compromise washe kigira argungun ba ya tabbatar masa da cewa izala babala atake a wasa ya ce masa ya koma ɗan ɗariƙa kuma a wasa shi ma gaya masa izala ba ya gaya masa ya koma ahlu sunna shi ma kuma a wasan ya gaya masa izala batala ya ki yadda tamma ka zo ka ce a bari a bar wannan 'yan siyasa ba su yadda da antifati ba mu a addini abin da ya fi komi ya fi rayuwarmu muhimmanci addini shine kuke so ku kawo mana antifati a mene a addini anti addini anti addini mu ba kira muke yi fa ka zo ka bi wani ba a'a mu kira muke akan ka gane ka je ka bi sunnan annabi muhammad ba wanda yake kiran ka akan ka zo ka bi shi a aqidan ahlus sunnati wal jamaa ba ka muke ka zo ka bi wani ba a kiran muke ka bi abin da manzon Allah yi kuma ka san ƙaryar ka ta sha ƙarya ka fito ka ce abin da kake yi yanzu imamu malik sufanci yayi ƙaryar ka ta sha ƙarya wannan ƙaryar ta sha ƙarya da haka kaga yanzu ka zagiwa lokacin da kake kokarin ka ci mutuncin mu ashe cin mutuncin shehun ka kai baka sani ba shi yasa abinda nake gaya muku da kuke so ku hada fa ba zai hadu bane ba zai hadu ba ba a hada tsakanin wuta da fetur baya haduwa in da ka yi sunna a hada sunna ne kai dan sufiya dan bid'a dan bid'a ne shi wannan ita ce kawai ba wani maganar compromise a ciki babu to shi yasa kaga idan ka gangara can ƙasa yace da ya tashi yace man yakunu ba'idan fi sura qariban fil haqiqa ya ce yaya za a yi a ce a sura a ganku a kusa a haƙiƙani zuciyarku tana nesa ya ce haihata haihata haza yi mahabba ya ce tir da irin wannan soyayya mu ɗauki hoto tare amma na tsane ka a cikin zuciyata to a dalilin me zan ɗauki hoton da kai don munafurci addini babu munafurci a ciki kuma akwai shi a cikin littafinku akwai shi a cikin littafinku sai ce la tazidu illa shaqawa ya kamata ka gane abin da kake kira akai akan a zo a haɗu wala yazaluna mukhtalifin walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla waye ya ce maka musulunci ya tabbatar mana da cewa abin da kuke kai addini ne waye gaya maka waye gaya ma baka isa ka kalli abin da kake yi a yanzu ka kalle shi ka ce addini kake yi ba saboda ka san imamu malik bai rayu akan wannan ba imamu shafi'i bai rayu akan wannan ba ahmad bin hanbal bai rayu akan wannan ba dukkanin wannan ba su rayu akai ba sai ya ce wallahi irin wannan maja din la tazidu illa shaqawatan ba abin da take kara sai yake kashewan zuciya ala shaqawatin akan ke kashewa wa raddan ala raddin kuma raddi ne akan raddi ayan fa yaudu al-amru ila mawdihi bin naqas karshe al'amarin sai ya koma da naqasu sai ce misla hazal murid ya ma ash-shaykh bil lisani wa bil qalbi ma an-nafsi wa shaytan fa ya'uddu min jumlatil khadda'ina wal munafiqin fi tariqa yace duk mutumin da za a wayi gari yana tare da shehu da zuciyarsa da harshensa a gefe guda kuma ya je yana tare da wani malami wanda yake zagin shehu to ka sani ana irga shi a cikin al-khadda'in maha'inta wal munafiqina da munafikai fi tariqa a dariƙan tijaniya to kai ka zo ka ce a hadu to su sun fahimci wannan sun fahimci wannan saboda haka da suka fahimta kaga ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaura wajen aikata shi yawa da haka yanzu sai ka zo ka gaya mana shehunka da ya ce batsala izala batsala ai zagi ne wa izala cikin dariya kenan shehunka ya yi ba daidai ba a makka hajjinsa na shekaran ka rushe kenan saboda faman fara da fihin hajja. fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji amma shehun ka ya jidali a harami a haji. shi da shek da shek abubakar giru to saboda haka yanzu shehun ka bai azumin sa sallan hajjin sa ne na wancan lokacin ba karba ba kenan da maganan ka saboda ka ce ba a jayayya a wajen kuma gashi shi yayi jayayya to ya za ka yi ka wanke maganar shehun ka ka iya wa kanka wannan rikita rikitan ba za ka iya ta ba ba za ka iya ba ba za ka iya ba ina gaya maka koma ka je ka ci gaba da neman abincinka ci gaba da kwaram ɗinka ka ci gaba da kwaram ɗinka abu na biyu kusa na biyu shine ka ce tauhidi ya haɗa mu wallahi tauhidi bai haɗa mu da ku ba na rantse da Allah tauhidin yan tijjaniya daban tauhidin mu daban kuma bari ka ji ba ni na faɗa ba saboda ko an ma hana ku karanta da tauhidin mu yadda muka fahimci iyaka abu da iyaka na sainu shine la nasta'inu illa bika yawa amma ku ba kuka fahimta ba yawa saboda haka ka je ka tunda Allah ya sa ka san jawahirur rasail ga ta nan kitabu jawahirur rasail na san kana da shi da da PDF naga ka bude ma kana karatu da shi ka duba shafi na goma sha tara ka tabbatar da tauhidinmu ba irin naku ba ne mu tauhidinmu ana karanta shi a masallaci ne naku baya karantuwa bari ka ji me ka ya faɗa A kan tauhidinku cewa ya yi wa usi kulla shan shamma ra'ihata tauhid ce ina ba da wasiya ma duk wani wanda ya ji kamshin tauhidi bi idamati sumti da yi shiru a fahimtar shehu in yasi shehunka cewa ya yi idan ka ji kamshin tauhidi ka yi shiru ya hana ka karantar da ita mu kuma abin da malaman suka koya mana shine mu watsa tauhidi a ko'ina yawa wa ma umiru illa li abudullah mukhlisina lahu ad-din hunafa wannan shine abin da malaman suka daura mu akai to amma kai shehunka ka ƙaryata shi kuma ka fita a dari fita na biyu dan ka fita yanzu kana against din abinda Sheikh Bahir ya faɗa ko mukaddami ne kayi agensin ɗinsa kayi adiresin ɗinsa da ka kuma yana rayi to kaga zaka fita a ciki to ga fita na biyu ka ce tauhidin mu irin naku ne mu tauhidin mu ana karantawa a masallaci to naku shehu ya hana karantawa naku shehu ya hana yace bi idamati sumti wal i'tizali min majalisi jama'a yace na hana ku ku dinga zama a majalisi na mutane al-awwam ga magani allati lam tajrami li ta'ati ta'ala wanda ba su haɗu domin yin biyayya wa Allah ba sai ce la siyama at-takallum fit tauhid musamman ma magana akan tauhidi wal asrar amamahum da kuma bayyana sirrin tauhidi a gaban mutane an hana ka ce tauhidin mu da naku iri ɗaya ne wallahi ba iri ɗaya bane Dan kuwa shehu in ya hana ku karanta da tauhidi mu kuma tauhidin mu bajewa ake a masallaci ka je kada ka ga mun karanta kitabu tauhid mu karanta usulu salasa mu karanta kitabu mu karanta abahawiya mu karanta alwasitiya mu karanta minhajus sunna da sauransu duk littattafan tauhidi muna karanta su masailul jahiliya qawaidul arba da sauransu to shi ya hana ya hana to kuma sai yaya shehunka ne kuma to wani irin amsa zaka bashi eh nan aike na Abuja dan maja wani irin amsa zaka bashi wani irin amsa zaka bashi to saboda haka ka iya wa kanka ka iya wa kanka ba za ka iya ba wannan wannan rikicin ba za ka iya shi ba yafi karfinka bari mu je magananka ka na gaba na warware maganganu biyu bari mu je magananka ka na gaba na assalamu alaikum Allah ya so zai mayar da wannan al'ummatan li qiyami bi da'watil watanin ila din wai ni la ara ba'sa fi zalika ba ka kai musu magana saboda mu hada kai mu shigar da ida da sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gur addinin musulunci imama ya ko ina to kaga wannan shehu ya riga ya gaya ma ya koya mana ya ake mu'amalar da gur addinin musulunci imama ya ko ina to kaga wannan shehu ya yadda na faɗa da su karfe biyun nan yanzu na ranar nan kai da zawali yau sallar azahar ka tashi da su kan kalma ma da nake nufi ba su bayan dariƙa ba su tsaya su izalar su mu tsaya mu yi dariƙar mu amma a yadda cewa musulunci guda ɗaya haɗa mu abincin wa'in nan yaran ya kare domin ba su karanto ba su tsaya su yi karatun fikihu babalanta na su littafi su karantar da wani ya fahimta ba su tsaya su yi karatun hadisi da bango zuwa bango ba su karantar da wani ya fahimta ba su tsaya su yi karatu tafsiri sun koye shi yadda ya kamata ba abin da suka sani shine buɗe nan canki nan canki nan canki nan dan a zazzage wasu abincin su zai kare kaga maganar professor makari ya zama gaskiya kenan kuma duk eh. abinda kake zargin dan eh. dakika da shi zato a ƙarya kake ba zato bane wannan ƙarya kake yi duk abin da muke zargin yan ɗarika da shi suna aikata shi suna yi Ga shi nan a cikin littattafansu ba zato ba ne ba zato ba ne ba za ka wutar da hankalin jahilai ba da wannan to maganan da kake akan cewa mu haɗu akan abu guda wannan ba fikiran ka bace fikiran ikhwaniyanci ne kuma shi ne abin da prof ɗin ya turo ka ka zo yi ba fikiran ka bace to amma barin haska yana cikin karatuttuka da na yi. a baya in mutane ba su manta ba akwai dirasa da na yi kafin azumi mai suna suwaye yan ikhwaniya da larabci yan maja da hausa yan interfet da kuma abin da ya shafi turanci wannan fikiran nashi wanda ya ɗauko akan cewa mu haɗu saboda su yan ikhwaniya suna kusa da sufaye suna kusa da sufaye sosai sosai kuma a ikhwaniyanci ne aka hana wannan alwala'u wal bara'u din ka san ni ba ni kwai na sai da zakara duk abin da na gwada maka duk abin da na faɗa ne sai na gwada maka inda zaka je ka same shi yawa wannan shine kafin maka kusa na gaba ka ga maganar da wannan bawan Allah yake yi an turo shi ne intafet ne ikhwaniya ne majani ka je ka nemi wannan littafin hiwarun hadi'un fil aqidati wal fada'ili wal raza'ili wal jama'ati al islamiyya wal adiyan wal mazahib ka je ka nemi wannan littafin ka ɗauke shi a shafi na 209 me wannan littafin yake cewa alwaqafatu thalitha yace matsaya na biyu na uku kai yace alwala'u walbara'u inda al-ikhwanil muslimin alwala'u walbara a wajen yan maja abinda aka turo shi yazo ya tallata albala walbara a wajensu da'ifun abu ne mai rauni akan cewa in gwada aqida ta abu ne mai rauni a wajensu falaisa huwa huwa alqa'imu lillahi wa fillah saboda haka alwala wal ba ta da dama ka tsaya dan Allah ko kuma ka tsaya saboda Allah wa ilaikal adilla ala zalik suna cewa alkhilafu baina wa bainal yahud wan nasara ala al-ardi la khilafa aqida yan ikhwaniya suna cewa sabanin da ke tsakaninmu da waɗanda suke hudu da nasara dukkaninsu saɓani ne na aƙida, ba saɓani ne wai na addini ba a wasu lokutan to abinda nake so mutane su fahimta shine su waɗannan mutanen yanzu ikhwaniyanci interfaith maja suke yadawa so saboda haka a ciki shi yasa akwai fada da alwala wal bara'u kai tsaye kuma bari ka ji alakan su da da sufiyun eh yawwa gashi nan a shafi na 221 ce alaqatul ikhwan bis Sufiya alaƙan yan ikhwaniya da sufiya saboda haka shi yasa ikhwaniyanci dan kaga malamin sunna yana kuma yana da alaka da wayannan ba abun mamaki bane saboda asalin majan wanda ya kafa majan mai littafin nan yake cewa laqad tatarrafna fi bidayati hadha al-mawdu' ila anna ash-shaykh al-banna hasan al-banna kenan rahimahullah tarabba ala tariqati sufiyya al-hisafiyya ya rayu ne akan ɗariƙar sufiya ta hisafiya wa akhadha bai'ataha ala yadi sheikh ya karbi mubaya'anta a hannun wani malami sufi wanda ake kiransa da suna wato ainihin Abdul Wahab al-Hisafi ya karba a hannunsa saboda haka da ya tashi magana yana cewa a nan labarinsa ya kawo ya ce wa ustaz muhammad abdulhalim ya ce fi kitabi al Musulmin a muslimin ahadasun sana'atit a wannan littafin yake faɗa yake cewa wa kunna nadhhabu jami'an kulla lailatin fi masjidi a sayyida zainab fa nu'addi salat Isha." isha yace a kowani ranar juma'a mukan tafi masallacin sayyida zainab mu gabatar da sallan isha sun ma nukhriju min al-masjidi wa nastafu sufufan yataqaddamna al-ustaz al-murshid Hassan al-Banna yanshidu nashidan min anashid al-Maulid an-Nabawi Hassan al-Banna wanda ya kafa ikhwaniyanci yana da kusanci tsakanin shi da mene da sufiya saboda haka shi yasa yanzu a cikin tafiyar ikhwaniyanci ma ja akwai sufaye da yawa da aka samu rubabbun ahlus sunna da sufaye a ciki suna nan a ciki to abinda nake son yi ishara akai shine yana faɗa har sukan je wajen maulidi kamar yadda mun gani wajen wasu 'yan intafet na comparative religion sun je irin wannan sai ce wa na nahnu nuraddiduhu yana yin sauti a wajen maulidi min da aswad mu muna maimaitawa ce wannan ya faru to kaga lokacin da yake so ya faɗi wannan magana majaci dan aike ne cikin yan aikan da suka turo majaci da take so ta isar da cewa da sufiya da sunna abu ɗaya ne wallahi da sufiya da sunna ba abu ɗaya bane bari mu gaya ma gaskiya kana bata ma kanka lokaci ne babu ɗaya bane babu ɗaya bane yawa babu ɗaya bane ya kamata ka san wannan saboda haka suna da alaka da sufi akan maganar da yi maganarsa da yi na gaba na hudu kenan ya yi magana akan cewa ba mu da sana'a akan cewa ba mu da sana'a to na rantse da ubangijin da ke busan numfashi wallahi mu yi idan wannan abin ya kai maka kana iya fitowa ka amince idan muna da sana'a ko ba mu da sana'a mu yi mu ba hala tsakanin mu da kai idan a wannan aikin da muke akwai wanda ya ɗauki nauyinmu ko yake biya mana kuɗi ko ya sa mu yake biyan mu to tsakanin mu da kai Allah ya tsine wa mai ƙarya ka ce amin idan ka ji ka ce amin ka ce amin wallahi muna da abin yi mu ba yan kwaran ne. in ka gan mu a Abuja akwai abin da ya kai mu yawa in ka gan mu a Abuja da abin da ya kai mu yanzu haka ai da ba da sanarwa akan cewa zan yi karatu karfe tara ne wallahi abin da ya hana ni shigowa cikin gida da wuri in karaso gida kasuwa nake ina shago ne yawa muna da abin yi daga cikinmu daga masu karantarwa sai masu shaguna masu kasuwanci bari ka ji in baka sani ba kar ka zata zaman abuja ne irin zaman da kake kana kwaram irin ta ne muke yin ta a jihar Bauchi Wala ba irin ta bane kuma ka karada cikin anguwan mu tun lokacin da muka taso ka tambaya ka ji yaya muke yaya muke kowa na neman abin kansa ina koyarwa a makarantu kusan guda hudu ina fattan lecture na bar guda daya saboda yadda naga wa'annan suna kokarin su bata addini yawa ina koyarwa Climax College of Education ina coordinator Arabic a wajen ina koyarwa College of Education na dutsen tanshi ina koyarwa na Dr. Idris Abdulaziz ina koyarwa wajen ina koyarwa College of Education mai kalam a nan jihar Bauchi ina koyarwa a wajen ina fatan lecturing a wajen ina da shago da nake yin kasuwanci na yawa ina sai da accessories kayan wayoyi ina da kwantena ɗaiɗaiɗaiɗai guda uku yanzu haka guda biyu ina cikin waɗanda aka ɗaga min kwantenan su guda biyu a jihar Bauchi yawa saboda haka mu ba ƴan ci ma zaune bane yadda kake tsammani ba yawa kuma wallahi na rantse da Allah kai da kake wannan magana wallahi inda ka samu damar da Allah madaukakin sarki ya bamu wanda kake kokarin ka zage mu da shi din muke kau da kai da yanzu kwaram din naka yafi haka inda kake yawo ofishoshi a Abuja kana kwaram da yanzu ya kwaram ɗinka yafi haka mu za ka kalla ka ce a ba mu nemi sana'an yi mu kwadayi ne ba za mu samu abin da za a yi ba wanda yake kwaɗayi za a ɗauko kuɗi naira miliyan goma a kawo masa yake karɓa saboda na kwaɗayi a cikin ramadana wani ɗan wani ɗan wani ɗan siyasa ya ɗauko kuɗi ruwan kuɗi naira miliyan goma ya ɗauko ya kawo na ce masa akan ayi aikin addini na ce masa ni ba wani aikin addini da dangi. yi ba dan shiga wannan tarkon ba na sa aka mai masa da kuɗin sa shine da aka zo kana zargi na da kwaɗayi in ina da kwaɗayin wannan hanyar zambi kuma in ina da kwaɗayin irin tafarkin ka zambi ai da ba irin wannan zan yi ba akwai hanyar da zaka bi ka samu kuɗin yawa a kawo mutum mota ya dojin su haɗa abubuwa da yawa a kawo maka kuɗi a kawo wane ne duk mutum ya yi dojin kai kana zaune kawai siddam kana dan kwaram a abuja kawai ka zo kana ce ma mutum mene kana ce ma mutum wai wai abu da wai je nemi sana'a an ce maka bamu da sana'an yi ne a tunanin ka bamu da sana'an yi haka ka ɗauka to lalle safiya kun ce maka in dai a haka ka ɗauka lissafi ya kunce maka yawa lissafi ya kunce maka ka tambayi 'yan siyasan ka ji ai kuna tare da su ka ji yawa ko sallan nan ko sallan nan sai da aka ce za a yi taron malamai aka zo aka ɗauko rago na lahiya aka ɗauko rago na lahiya aka bani na ce bana bukata saboda da munafunci da farfaganda a ciki dan a dakushe da a wanda mutum yake yi ce bani bukatansa Abin da nake da shi Allah madaukakin sarki ya wadata ni da shi kuma ina roƙon ubangiji Allah madaukakin sarki ya rufa mun asiri shine zaka zo ka kalle mu ka ce ba mu da sana'a ko idan wato idan hujja ta ƙare muku duk wata hanya ta munafurci ko riga kun santa za ku iya kirkiran ta don ku bata mai karantarwa ku shafa masa kashin kaji yawa to muna da abin yi muna da abin yi kuma ka zo ka za mu gwada maka sana'anmu yawa ka zo ka za mu gwada maka sana'anmu ina sai muna sai da kawalin da ake sai da ake yin fenti da shi ina sai da wannan nubas karafin mundo ina sayarwa ina harka na yaduna da kake kallo yawa ina harkoki na saye da sayarwa na kayan abinci mutane maganan banza lokacin da aka zo ana magana akan akida wallahi in dai akan wannan abun ne bari ka ji in gaya maka na rantsi da Allah na rantsi da Allah in dai da wannan sharri da kazafi ne kuke tsammanin wai zamu bari to kuna bata wa kanku lokaci ne dan ba mu san ranan bari ba ka gani na faɗa ranan a cikin karatu nake cewa shekaran 2008 akwai rikici da taɓa barkewa tare da ni da wasu ɗalibai a nan jihar Bauchi ka je ka zo Bauchi ka bincika a jahun za a gaya maka kuma wannan rikicin ta barke ne tsakanina da su akan abin da ya shafi hijiranu ahalil bid'i da alwala wal bara ka auna ka gani shekara goma sha shida zuwa goma sha bakwai akan alwala wal bara'u akan hadisin la'anallahu man awa muhdisan a jahun har gaban commissioner of police aka kai ni shekara goma sha shida akan mu haɗa kai na ce babu haɗin kai tsakanina da wani ɗan bidi'a. wannan maganan ta saka hayaniya ya tashi na ce ba za a haɗa baki da ni ba da wani ɗan bid'a shekara goma sha bakwai ban bi ɗan bidi'a ba a tunaninka sai a yanzu sai a yanzu shine da shine kake ganin cewa za ku zo ku yi bitin intelligent na kwakwalen mutane ku batar da mutane ku daura mutane akan abin da kuke so domin a biku, ku ku addini ku gurbata addini a aƙidar ku babu a aƙidar ahlus sunna an hana mu amma kuke so ku kawo wannan kawai da neman kuɗin ku ko mu shiru mu kyale ku kai tunani ka saka a mizani idan shekara goma sha shida ban kyale ɗan bid'a ne mu'amala da shi ba a yanzu wani irin daɗin baki za ka yi wanda dai sani in yarda da kai ka yi tunani akan wannan ka tunani akan wannan a lokacin director dss a jihar bauchi wani ne ana ce masa sani zamfara har gabansa muka ji akan wannan kes din akan hadisin la'anallahu man awamu muhdisan Allah ya tsine ma wanda ya wa ɗan bid'a mafaka shekara goma sha shida wannan kes din aka yi ta 2008 to 9 a nan jihar Bauchi tun a lokacin mun tsaya daren da kam akan maganar cewa babu wani wanda ya isa ya samu hada baki da wani dan bid'a ba ku samu nasara ba sai yanzu to saboda haka kafin ka yi magana kan mutum ka fara binciken tukuna waye shi yawa ba da roƙon ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana jarrabawa wanda dai sa Allah ya jarabce mu da sai mun zo mun yi maja da ku ba fitina muke nema ba aqidar mu ne kuma kuma aqidar ku ne munafurci ne yasa kuka fito gashi nan a cikin littattafan ku yana nan yana nan a cikin littattafan ku saboda haka ka kama kanka kuma ka koma ka je ka faɗa wa wanda ya turo ka ka faɗa masa wannan faɗan ba za ka iya ba wannan faɗan ya fi karfin ka ba za ka iya ba dan dariƙa da shi zato ne fa ba zato bane yana maurin ji kaza kaza kaza mata zargin yan dariƙa da shi ba zato bane sai ba gwada musu a littafin mu ni kuma ka gani za ka dauki wannan kai ba majority hukunci ne da shi da yawa an sha faɗi me ne me bai iya faru na saba wa Allah lokacin da ake dawa da kake zargin dan dariƙa da shi zato ne fa ne sunan shi ba alasma wasu fati inda kuke kallon Allah don annabi wayannan matasa don Allah ku bari mu ku bari al'ummar annabi Allah ya hada kansu mana ku tausaya ma al'ummar manzo Allah ku je ku nemi sana'a kuma in gaskiya ne kowa ya fito da littafi bango zuwa bango wani zai ce mu wani dakta wani ne ni yanzu PhD nike yi ba wanda zai gaya mai ake a jami'a na yi digiri a degree na yi digiri a islamic studies na degree islamic studies sannan kuma na sake masters a islamic studies sannan ina phd a islamic studies in magana jami'a ne ni na san ake to sai yaya yawa idan maganar jami'a ne ka riga waye shiga jami'a ka riga waye shiga jami'a shekaran da na fara digiri na farko 2008 na tafi kasar libya fara digiri digiri na na farko shi tutar zanyar kai riga ka gani shekara nawa yau shekara kusan goma sha shida to ka riga waye shiga jami'a da har zaka buɗe baki kana magana wa mutane ka je ka yi digiri ka yi masa to sai me da kai digiri ka yi masters waye wanda bai yi digiri din ba waye wanda bai masters din ba da kake phd waye wanda zaka gwada masa wannan kawai muna magana ne malam akan ilimi buɗe littafi ka karanta iyaka wajen kenan amma ba za ka zo kana cika mana baki akan wasu takardun iska na shahadatu zuwa da kake da su ba yawa saboda haka ka kama kanka kama kanka kawai wannan shine mu je sauran na guda daya na kuma san kalan salon karatun da ake yi hmm. kuma karatun da ake a zaure shekara na talatin daga ahalari daga farko a wani ma ya jibu zuwa karshe shi ma zuwa karshe iziya da sauransu zagayo fitina zai rika karuwa wanda zai biyo daga baya sai fitinansa ya fi na farko kar ku zama daga cikin wa'annan kuma imamu ya a littafinsa yana kawo cewa ma'aikin Allah sallallahu wani dakta wani ne ni yanzu PhD nike yi ba wanda zai gaya mai ake a jami'a <laughs> mu ma za mu gaya maka na yi digiri a lo na yi digiri a Islamic studies jami'o'i nawa ka taka jami'o'i nawa ka taka jami'o'i nawa ka sani yawa jami'o'i nawa ka sani na fara karatu kuletun da'awar islamiyya ta tarabulus daga nan na zo na yi jami'atu abu kalafi jamhuriyar benin na tafi egypt akwai jami'a jami'a ta madinatul bu'us to kuma sai me za ka gwada mana sai me ijazat tsakanin malamai karatun da muka yi lokacin da muke jami'a akwai ijaza da nake da shi na na na na na Sheikh Dr. Salih Al-Munajjid nayi karatu a hannunsa online kuma yana da ijazarsa. sa Dr. Shuwayir nayi karatu a hannunsa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Fauzan Al-Fauzan nayi sa online to kuma sai me waye da ka bude masa ido akan maganar karatu wa za ka bude masa wa za ka bude masa magana akan maganar jami'a ai kalamanka suna guda suna gwada da ka shiga jami'a baka fahimci menene jami'a ba dan akwai bambanci tsakanin man kharaja bil jami'a fil jami'a wa man takharraja fil jami'a an takharrajta fil jami'a lam tatakharraj law takharrajta lama qulta haza inda ka faɗi inda fita kai a jami'a bi ma'anaha ad-daqiq takharrajta ba wai mararta bi jami'a ba da ba za ka fito kana yi wa'annan maganganun ba saboda ka riga ka san littattafanku suna cike da datti da ƙazanta sai ababin da rura za mu iya karanta muke karanta su in ba da rura ba me zai sa ka taɓa wannan littattafan datti mala ƙazanta zagin Allah da zagin manzon Allah da cin mutuncinsa littattafai ne ka buɗe malam ka ji yadda ake zagin Allah yadda ake shan giya yadda ake zina malam ka ce mu zo mu haɗa kai da ku akan me wai saboda me Allah ya sawake kuma na sake masters a islamic studies sannan ina phd a islamic studies in maganar jami'a ne kar ku zama daga cikin wa'annan kuma imamu alkari iyab ali na ce imamu shafi ya ce kaza na kawo fahimtoci saboda barri malaman hadisi ne ba malike ne shehu ya kina waya sai na yakina ina da yakini kan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu wawaye hankali kuma ga su kananun shekaru hadisin bukhari ne wayan hadisan ma saboda kin Allah bari kuke yi ku shiru ku ma nuna kamar ba ku san su ba saboda kawai ba haka kuke so ba don Allah don annabi wayannan matasa ku ji tsoron Allah za mu karanta wannan hadisin akan hadisin yake tuhuma za mu karanta hadisin kuma za mu sanya hadisin a mizanin tijjaniya sai mu ga tijjaniya a ina ta ɗaibo siffofin khawarij shine mu na ƙarshe da ba bayan wannan Allah ya datar da mu ya yi magana akan cewa hadisin da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya rawaito wanda yake yin ishara akan wannan akan wato ainihin Ali ibn Abi Talib radiyallahu an yake ishara akan abin da ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin nan a cikin Bukhari yake cewa an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala yace idza haddastukum an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fali anna yace fali an uakhira fali an uakhira min as-sama'i ahabba ilayya min an aqula alaihi ma lam yaqul yace idan na gaya muku kaza manzon Allah ne yayi to yafi mun sauki wani abu in hau sama in fado ya shi yafi sauki akan gaya muku abin da manzon Allah bai fade shi ba da ku tabbata daga bakin manzon Allah yake sai ce wa iza haddastukum fi ma baini wa bainakum amma a lokacin da nake yin magana tsakanina ni da kun ji sayyidina Ali yace fa innal fa innal harba khada'a shine zance mafi inganci na abinda malamai suka fada suka ce faɗin sa fa innal harba khada'a yace amma idan ne faɗa muku abu daga baki na to ku sani lallai shi yaki dan zamba ne sai ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kore na cewa sayakhruju fi akhir zaman yace dai fita a ƙarshen zamani qaumun wasu mutane ahdasul asnan masu ƙarancin shekaru sufaha'ul ahlam masu karancin tunani masu wautan tunani da hangen nesa ya na min khairi kaulil bariya da zo suna faɗan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya qara'un alquran sannan kuma suna karatun alqurani la yujawiru hanajirahum baya wuce wuyayin su murquna min ad suna fita addini kama murqu sahmu min ramiya kamar yadda ake harba kifiya daga cikin baka fa iza laqitumuhum faqtuluhum yace dan kun hadu da su babu shakka ku kashe su ko ku yage su fa inna fi qatlihim ajra domin a cikin cikan a cikin kisan su akwai lada liman qatalahum ga wanda ya yake su kenan ya inda Allah al qiyama a wajen Allah ranar alkiyama ahadasul asnan sufaha'ul ahlam wayannan masu fararrun shekaru masu karancin wato ainihin tunani alhamdulillah da ka dauko wannan hadisin hadisi ne da yake magana akan wayanda da su zo masu karancin shekaru da malamai sun yi bayani akan cewa su ne khawarij bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dan lokaci kadan sun bayyana a lokacin Ali ibn Abi Talib to amma duk wanda ya siffantu da irin siffofin su to zai iya daukan ma'anan irin aikin su tunda anya Ali ibn Abi Talib ya yaki wayannan mutanen bayan rasuwan manzon Allah da shekara 30 ko 29 28 zuwa da 9 ko wani abu makamancin haka malamai suna da bayanai da suka yi akan wannan to amma ina son tuna maka wani abu guda wato baka da adalci kuma baka jin tsoron Allah ba ka jin tsoron Allah ban sanya da ka kalli wannan ba ga wani barin tuna maka shi kenan duk wanda yake dariƙa shi ba a ahadasul asnan ne qudama'ul asnan ne shi ko su a ahlam amma idan baya inda a cikin dariƙa yake to baya cikin wannan siffa wannan ita ce tilka izan ƙismatun diza kai baka jin tsoron Allah baka jin tsoron Allah kai dan aiki dan aiki baka jin tsoron Allah kuma yana ji maka tsoron haduwanka da Allah madaukakin sarki idan baka kula ka wato ainihin tuba ba to karshen ka ba zai kyau ba Allah ya samu wani lafiya bari dan tuna maka baya kala wanda kuke gadara da shi shugaban marasa kunya na Afirka bari ka ga abin nan sa bari ya buhu insha Allah wannan ina ga zaka iya tuna shi buhara nan ko malam batun sifofi da kawo sami'un basirun qadirun na wannan haka ne amma akwai sifofi da ka duba shi da kyau da Allah ina so sakon ya kai maka waye a tsaye qudama'ul asnan ne ko kuma ahadasul asnan ne shi hmm? saboda rashin tsoron Allah wannan yara wanda kuke ziga shi yake cin mutuncin bayin Allah eh? ina so ka kalla da kyau gashi nan Allah yana kushi malama da muka tashi tawilin su ba sai muka ce to za a yi tawilin ya dau amma sai mu mai da wannan tawilin ya koma kan asalin kudura tun da lokacin da ya zo ya fara rashin kunya da rashin mutunci wa mutanen kirki tun daga lokacin ba ku taka masa birki ba saboda shi ƙudama'ul asnan ne a shekarunsa ƙudama'ul asnan ne tun da yana cikin ɗariƙar tijjaniya kasantuwar haka a haka nake so barin tuna maka daga cikin abubuwansa ka ce suna ana tada fitina ana sauransu to ka je ka duba wannan shafin lokacin da ya raddi wa prof ɗinku na prof na Abuja da ya masa raddi eh, zuma aljihu ka zauna labas mu ka bar mu harbin mu suke ba za mu yi shiru ba ka bari mu mun suke su abu ɗaya ne idan mutum muna da dawa bai zo yana taba mana ne ko yana taba mana malamai ba ko ya zo yana yi wa annaba ni fa ban ga dalili hankali na ya kasa kamawa mutum ya zo ya kafirta iyayen annabi gaba kana ce Allah Allah yi magana ka sassauta in sassauta a yaya ka burce iyayen annabi ka ce in sassauta a ce wa annabi bai da albarka ka ce in sassauta ya ce wa annabi mutum ne irinsa ka ce in sassauta ya jawo fitsari baya neman taimakon annabi ka ce in sassauta ya ce shau tijjani dan damfara ne ka ce in sassauta ya zagi shau barayin ka ce in sassauta kai malam anya anya anya ka gani to kaga kaga kokonto yake akan akan aqidan mai gidanku saboda ya shiga ina saboda yana interfet saboda ya shiga cikin maja amma shi baka kira shi da subhawul halam ba ko ahlus sunna ne subhawul halam a wajenka kuma shi wannan yanzu ul asnan ne shi ul asnan ne wannan saboda kun ba su kwangila suna suna cin mutuncin jama'a to su sun zama ul asnan wai ina kake zan haska ma abubuwa da yawa ya zo ya taba abin da dinku mu abin da muka gani a karkashi shine wa eh, gidan tibin da suka saka alharamai da sharifai suka ce raddin sheikh wane wane wane tijjani ga prof ibrahim makari akan cewa yana zarginsa akan ɗariƙan ma ba ta gaskiya yake yinta ba kan ma yana zarginsa akan mene ba na gaskiya yake yi ba shi yanzu wannan ba safihul ahlam bane shi ba hadasul asnan bane ko shekara arba'in bai kai ba amma tunda yana da rikan tijaniya ko riga kun bashi mene kun mai da shi ko da mawul asnan to barin tuna muku da wasu abubuwa yawa ka san kundi in aka ce maka in aka ce maka wato kundi mutum in aka ce maka sunna tana ajiyan kundi to an riga an kwana gaban ka kai haƙuri kawai an riga an kwana gaban ka ka haƙura ina fatan halaba ka manta da wannan karatun ba amma salatul fati da muke da yaqini wadda ita ce alfati lima ugulika kai ma kana rufe ne ka jira ran da makullin yazo za lahi ba su kai mana shau tijjani ba suna kasa shi amma istisna'i ba fa shi rasa nan da shau tijjani istisna'i su kadai ka gama hararo wanka ka gama hararowanka wannan dalilin ne ya sa muka ce mun yadda da dukkan salatai ibrahim ya mun yadda salatin annabi ne amma salatul fati duka take da salatul yawa wannan maganan wannan maganan na na kudama wal asnan ne ko ina kake lokacin da ya faɗi wannan maganan a cikin ku ne hudasa'ul asnan sufaha'ul ahlam abin da yake faɗa wa hadisin annabi ina kake a lokacin me yasa baka fito ka gaya masa shi hu da asnan bane ya bar abin da yake yi ba sufahawul ahlam ne ya bar abin da yake yi ba ina kake ya fito yace salatul fajr ta fi salatul ibrahimiya aka masa nasiha ya fito yi inadi yace fiu kafin muka ce zindiki ne har yau ya tuba ne sufaha'ul ahlam hudasa'ul asnan su ne yawa kaji wannan ina so ka dinga tunawa ka tara bari in ɗauko maka wani shi yanzu wannan ku da mawul asnan ne tunda yana cikin ku shi mawul asnan ne ba za ku yadda a mai da shi da sawul asnan ba ina kake yawa ina kake a lokacin da wannan yaron wannan yaron lokacin da ya zagi annabi ina kake ma'ana shi kankanin bawan Allah ne ma walad ar-rahman wa wa ubaidu yace Allah bai haihu ba amma annabi a bayin ma karami ne a bayin Allah ma'ana shi kankanin bawan Allah ne don Allah yana da ikon ya halicci babban bawan da ya annabi amma ko ba zai yi ba ba zai yi ba ina kake lokacin da wannan ya kira annabi da suna kankani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sufaha'ul ahlam hudasa'ul asnan amma a wajenka wannan ba hudasa'ul asnan bane ba ko sufaha'ul akwai safi hancin da ya wuce ka fito ka kira manzon Allah da suna dan kankani ina kake a lokacin saboda yana tijjaniya shikenan shi fa kwabansa ma ba ɗaya ba bari ka ji na biyu ina kake a cikin sallan azumin nan ina kake Um, a watan azumin nan da muke ciki lokacin da ya ce Allah ne fara daukar wato. amma Allah sai ya shi tun a cikin mahaifanka huwa allazi yusawwirukum shine wanda yake suranta ku fil arhami tun a cikin mahaifa kayfa da ya so, ya zana ku ya qur'ani abinda Allah ce huwa allazi yusawwirukum fil arhadi kayfa yasha idan hoto haramun ne kafirci ne kowane irin hoto to shikenan wanda ya fara daukan hotonka Allah ne ina kake lokacin da wannan dakikin ya fito yake cewa Allah madaukakin sarki shine fara daukan hoto hudasa'ul asnan sufaha'ul ahla amma tunda suna tijaniya yanzu kun musu kwaba kun musu kwaba ya raina Allah ya raina manzon Allah kaga da ya raina manzon Allah sai da ya raina Allah ba shi ne kawai ba akwai wani akwai wani shi a kansa ba akwai wani yawa don abubuwansa suna da yawa yawa ina kake lokacin da ya fito yake kiran manzon Allah irin babin ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu babubuka albani zai shafe ya rufe kunnen sa ko ya rufe idan sai ce babu wani hadisi da ya inganta a fanni kaza kuma alalin ga hadisai rututu daga malamai masana hadisi yadda da wa'in nan ya yi amfani ya gurbata a yi, ta yadda ya dinga mai da ma'aikin kamar wani gawa mutacce mushi a yadda misalinsa. Kaji? Sufaha'ul ahlam, hudasa'ul athnan a cikin ku suke. a cikin ku suke wa'annan ina suke ina kake a lokacin lokacin da suke wannan barnan ina kake ina kake wai ina ka shiga a lokacin ina ka shiga to ka iya wa kanka ka iya wa kanka wancan lokacin da aka zo aka masa nasiha akan abin da ya yi da ya yi inadi ya ƙi ya zagi kowa ya ci mutuncin kowa lokacin da aka masa nasiha bai ma yadda ba bai ma yadda ba ma ba kuma ko mabiyanku ko mabiyanku a cikinsu ake samun masu ce ne masu zagin Allah kaga wannan wanda yake ce ko billahi alazim ko alqur'ani kaji ko alqur'ani ne ya fito sarihan ya bayyana a fili ya bayyana cewa iyayen manzan Allah mu kuma sota Allah ma ya sauke ba haka bane kuma ba zai faru ba hmm. a ce misali nake badawa a Qur'ani ya tabbata haka wallahi ni sai nayi wa musulunci bore sai na bin musulunci kaji ko kaji hudasaul asnan sufahaul ahlam ku ne yan dariƙan tijjaniya wannan a cikin ku yake kuma bari ka ji a ƙarshe cewa yake yi zai ɗauki takwabi zai sara wuyan zai sara wuyan mutane sufaha'ul ahsnan uh, hudasa'ul asnan sufaha'ul ahlam ni sai nayi wa musulunci bore sai na bar musulunci shi sai ya bar musulunci sufaha'ul ahlam hudasa'ul asnan zai bar musulunci ina ni in zauna a addini addinin da kaji kenan kaji duk wa'annan lokacin da wa'annan abubuwan suka faru kai dan aiken maja ina kake lokacin a kasar nan duk wannan taɓar-gazan da aka yi ta yin ta da yan dariƙa suke yi ina suke sufaha'ul ahlam hudasa'ul athnan bari ka ji kuma wani kokarin tayar mana da bori yake a Najeriya ma gaba daya garin da aka samu wani dan ta'adda ya zagi wallahi billahi azim duk garin da aka samu wani dan ta'adda ya zagi mahaifan manzon Allah sai mun je har garin mun kafa minassa min yi wa'azi mun jijjiga garin ba mu da makamai mu ba in ta'adda bane ba mu zanga zanga kaji ko sai sun jijjiga garin ga kuma nan inda yake ba ya zagi mahaifan manzon Allah ya zagi manzon Allah ne shine mai da yake kan wanda ya zagi annabi shi yake kansa kuma duk duniya su shaida duk yanda ake son a zauna lafiya to a bar zagin iyayen manzon Allah wallahi ba za mu yarda ba duk yanda ake so a zauna lafiya wallahi a bar zagin mahaifan manzon Allah in ko za a zagi mahaifan manzon Allah wallahi tallahi za mu yi bore ba za mu yarda ba za su yi bore ahlam hudasa'ul asnan da sa'ul asnan amma ina kake a lokacin duk waɗannan abubuwan da suke faruwa ina kake wa ina kake a lokacin ina ka shiga duk waɗannan fa a cikin ku suke duk a cikin ku suke a cikin ku ake samun su a cikin ku ne ake samun su so saboda haka abin da muke faɗa shine mutum ya kama jikinsa mutum ya kama jikinsa kazalika a cikinku ne jawa, wayanda suke inkarin abin da manzon Allah ya zo da shi yayi eh, cikin ku ko jawa, wayanda suke inkarin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ina so ne in duba wannan bari mu haska guda ɗaya rage mu haska daga nan sai mu sai mu tafi kan abubuwan mu insha Allah ta'ala wancan bidiyon ma yayi nisa to me sakamakon hu da sa'ul asnan sufaha'ul ahlam bayan wannan kwaɓe-kwaɓen wanda duk aka yi su a baya kai baka fito kai magana ba saboda hu da sa'ul asnan sufaha'ul ahla sun riga sun tabbata akan yaranku baka yi magana ba to me biyo baya bayan cin mutuncin bayan Allah yin kazafi da sharri wa wato ainihin addinin Allah da kuma ɓata wa mutanen kirki bayan Allah suna duk wannan ai Allah maɗaukakin sarki bayi barinsa ya tafi banza wani rizal su fahawul ahalam da suka samu tun daga nan duniya sai aka samu wannan rizal din kaga rizal ɗin

ba su bashi ba to amma abin da yake bani mamaki da ku ne, wai dokin da baki ya fi gudu to yanzu an zo lokacin da babu maganan wasa anan ya riga ya kare babu shi dole kawai a haska wa duniya ta san yadda kuke na ce kuna da siffofin khawarijawa saboda ba da dama na kiran waya lokaci na kan tafiya ah, barin gaya maka inda kuka samu siffofin khawarijawa a ƙarƙashin wannan hadisin da maganganun da malamai suka yi a daga cikin siffofi na khawarij siffofi ne na khawarij a wato ainihin sun kasance al'inkaru alal nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suna inkari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abubuwa da yawa wa mu'aradati af'ali kuma suna tunkuɗe ayyukan da manzon Allah ya yi wa adamin liktida'i biha kuma ba sa koyi da ita wa sukhti ala kafati ahkamihi suna bakin ciki akan hukunce hukuncen da manzo Allah ya zo da shi al khuruj ala al hukam sannan suna fita wajen biyayya wa jagorori duka wannan yan tijaniya suna yin sa kuma ba dan haska maka da hujja ka gani al inkaru ala nabi sallallahu alaihi sallam inkari wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam akan abin da ya zo da shi cikin yaran ku. yawa kai ka sani kuma ka fi kowa sani a nan wani a kano ya bayyana yake cewa ko manzon Allah ne ya fito ya hana su yin maulidi sai sun yi kaga yana inkari yana faɗa ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya hana su sai sun yi yawa yana faɗa ko ko an hana sai sun yi kazalika a bayan nan garin duba wancan wancan bidiyo din tukunna inkari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kwana iya samun wanda ma zai fito shi ya gwada ma manzon Allah ne ma kansa sallallahu alaihi wasallam shi yana da nashi manzon na daban wanta ma kenan shi yana da nashi manzon ga wani nan cikin ku ne gashi nan kuma ga shehu ibrahim so daya saboda idan ka ga shehu ibrahim ka ga manzon Allah shehu ibrahim manzon Allah ne shehu ibrahim manzon Allah ne mun bayyana muku mun kara faɗa muku saboda haka duk wanda ake ba ku kuɗi a garin Kano wai ku bar tafiya to shi yana cewa shehu ibrahim ma manzon Allah ne kuma dan tijjaniya ne a cikin fatuhur rabbani an tabbatar da an tabbatar da cewa shehu tijjani shine shehu tariqa kuma shine ustazul haqiqa wannan daga cikin ku yake sufahaul ahlam hudasaul asnan a cikin ku yake wannan to me zaka ce akan wannan me zaka ce akan wannan kaji yanda suke inkari wa manzon Allah to wanda kuma mu koma gaba daya inda suke inkari wa shugabanni a cikin wannan littafin adwa'un ala sheikh ahmad tijjani wa atba'uhu abdul miftah yake fada nasu ne a shafi na 52 yake cewa yace wa min shiddati ihtiyati sheikh fil mu'amalat yana cikin matsanancin mu'amala da shehu tijjani yake da shi annahu kana la yashri hajatan mimman alima mimman alima bi kasbil haram baya sayan abu a wajen mutumin da ya san yana mu'amala da haramun Au annahu Huyu, hukam ko kuma ma yasa yana mu'amala da mini da shugabanni to su suna inkari wa shugabanni wai kawai fa saboda matsanancin gaban da yake da shi tsakaninsa da shugabanni to idan ya samu ma kana mu'amala tare da shugabanni to ko sayan kaya bayi a wajenka shehu tijani yace wa kasiran ma yana yanha ashabuhu an mukhalatatihim da yawa saboda matsananciyar gaban da yake wa shugabanni kuma manzo Allah ya hana musu inkari a ba shi na yi kaga wannan sifan khawarijanci ne dan haka wa yahussuhum ala alwara yana matsanancin nuna gabansa a kanka idan kana mene in kana da tare da jagorori da shugabanni da aka je gidan gwamnati da aka je gwamnan house da aka je a ganka a gwamnan house a ganka presidency a ganka a villa a ganka a ramata house a ganka a ina a ganka a abin da ya shafi senate house a ganka a reps house to zai koma yana gaba da kai fi umurihim kulluha fa yaqul yana cewa la ardahu li nafsi ma la la ardahu li nafsi la arda li ghairihi la ardahu li nafsi la arda li ghairi yace ma la arda li ma la ardahu li nafsihi duk abinda li nafsi ma la ardahu li nafsi duk abinda ni ban yadda wa kaina shi ba la ardahu li ghairi bana yarda mu ni na da shi yace wa ma la af'aluhu la amur bihi duk abin da bana aikata shi to bana umurta a yi shi saboda haka shi baya mukhalata da hukam kuma ya hana yi mukhalata da su wannan kuma inkari ne wa jagorori kuma shehu tijjani ne yake yi kaga ya dauki sifan khawarij sifan khawarij ne wannan kuma shehu shehu shehu tijani yana da wannan sifan sifofi ne cikin sifofin khawarij to saboda haka kaga mun samu sufofi yanzu yaranku ku da sawul asnan ne sufaha'ul ahlam ne kazalika ga irin wutan da suke yi kuma ga abinda jagoran da ya kafa kungiyar taku ɗariƙar taku ga abin da yake faɗa nan ya tabbatar da cewa shi baya yin mu'amala da da shugabanni kuma yana faɗa yake cewa ma la ardahu li nafsi la arda kuli gairi duk abin da ban yadda wa kaina shi ba bana yadda mu ni na je aikata shi to kuma sai mi sai mi to saboda haka ya kamata ku kama kanku eh ya kamata ku kama kanku yana daga cikin sifofin khawarij dama yana cikin sifofin khawarij na'am yana cikin siffofin khawarij shine inkari mawa al-khuruj ala sultan khuruj hukam wa adami wato ainihin mutaba'atihim wa ta'atihim shine zaka ga ba sa yin biyayya wa jagorori wa shugabanni to kuma gashi nan yana ciki at-ta'wilatul khati'a lil qur'anil karim duna wujudi nususin sariha tu'ayyidu tilka ta'wilat tawiloli wa ayoyi Allah madaukakin sarki ya ce tabarakal ladhi bi yadihi mulk su ce ba haka ba yawma yukshafu an saqi wa yad'una ila sujudi fala yastati'un su ce ba haka ba wannan siffan khawarij ne yawa to saboda haka abinda muke faɗa shine ya kamata ku ah, wato ainihin kama kanku ku kama kanku ku kama kanku saboda haka ina ganin wayannan ka'idodin kawai sun isa wanda ya kamata wato ainihin haska su in kari wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mene tare da inadi a kansa kuma daga cikin yaran ku eh ai an samu wanda yake yin inkari din ana gaya masa hadisin annabi ne amma yana mene ya fito yana cewa fiwu fiwu fiwu fiwu ana magana akan hadisan annabi ne kar yayi inkari yayi koyi da wato ainihin annabi a'a yana ce ame kuma sannan kawai suna yi wa kafirta mutane kuma mutanen ku suna yi gashi nan a yana ga kun san babu wani dan dariƙan da bai san wannan ba ka je aka binne arne ka dawo an ce ah, ashe ashe babanka ya rasu kaji yawa idan ba ku yarda da maganarsa wannan maganar khawarij ne yawa gashi nan in dan izala ya mutu ko ubanka ne ka dage ka bar gari in ka je aka binne har ne ka dawo in an ce ah, ashe ashe babanka yana da su yawa to alhamdulillah sufofin khawarij duka kun cika su idan baka yadda wannan abun khawarijanci in ka yadda khawarijanci ne to wannan wani makoma zaka kai shi idan kuma ba khawarijanci bane to wannan shi yana wani makoma wanda ga irin maganganunsa saba wa manzon Allah ga saba wa manzon Allah a kawo kiɗa cikin masallaci duk aikin shehunanku ne a kawo kiɗa cikin masallaci a samu wani shehu mai kiɗan ƙwarya ba bari n duba idan na gani anan. nan idan haskawa mutane ya zama shine na ƙarshe yawa layi muna da abubuwan faɗa a kanku sun fi dubu wanda idan za a haska a kanku ne za a haska su amma gwano baya jin warin jikinsa shine matsala gwano baya jin warin jikinsa malam gwano baya jin warin jikinsa a cikin masallaci ka zo kana kiɗan ƙwarya wa mutane a cikin masallaci wai da sunan addini a ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sa wa mutane ya sa mutane su je su buga kiɗa na ƙwarya a cikin masallaci in ba wannan ba Allah ya sawaki Allah madaukakin sarki ya samu dace wancan bidiyo din na na wali mai kidan ƙwarya ban ban ban gan shi ba so insha Allah ta'ala ina ga sai mu dakata ka za mu ba da dama na kiran waya kiran waya yana cikin aƙidan hawarijanci da wayannan suke da shi shine inadi bayan an gaya musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su yi inkari a kansa ba za su yi aiki da shi ba Allah madaukakin sarki ya samu wani lafiya insha Allah ta'ala wannan shine dan takaicaccen abin da zan zan haska wa al'umma muna fatan ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin al'ummar da suke yin ji ji da yake musu amfani kuma Allah madaukakin sarki ya karfafi bayanmu wajen tabbatuwa kan sunna Allah ka raba mu da zamiya ubangiji Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan shiryanka. Allah ka daura mu akan daidai kurakurai Allah madaukakin sarki ka yafe mana gaba daya so kamar yadda muka faɗa mun saka namban waya na kira yanzu so duk wanda yake da yake so zai yi inkari ko tsokaci to yana iya kira whatsapp call da muka sa shine mun sa ga namban kira nan 070 3988 3317 kafin a fara mu fara amsa kira bari ɗan yi mana ishara akan magana da imamu ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo yayi ishara akan riko da sunna jama'a mu kyala maja mu yi riko da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim ya kawo a cikin wannan littafi al-kafiya wa al-kafiya ash-shafiya fi intisari lil firqan najiya yana fada yace fi ma Allahu ta'ala min al-ihsani lil mutamassikina bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam inda fasadi zaman yayin da ƙasa ta lalace mutane cikin da suke rayuwa a wannan zamani suka gurɓace to kai riko shine sai yake fada idan al'umma sun lalace to ka dawo kan sunna yace hadha walil mutamassikina bi sunnatil muhtari inda fasa fasadi dhil azmani ajrun azimun ya ƙuduru ƙaduruhu, illa alladhi a'tahu lil insani yace farawa abu daud fi sunanin lahu wa rawa aidan ahmad shaibani asran tadmanu ajra 50 imra'an min min sahbi ahmad khayr rahmani isnaduhu hasanun wa misdaqun lahu fi muslimin fafhamhu fahma bayani innal ibadata waqta harjin waqta harjin hijratin haqqan ilayya wa zaka zu cewa ka yi ƙoƙari, ka yi riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa a lokacin da al'umma suka lalace kar ka bi lalace wanda al'umma suka lalace Ka yi riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai riko da sunan manzon Allah kar ka taba yadda da majan. ma'anar maja da larabci ita ce ikhwaniya ma'anarta da turanci interfaith to saboda haka yi riko da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka taba bari kafan ka yi rawa ka tsaya akan sunna ya jama'a mu yi hakuri mu tsaya akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala mu ne da nasara mu ne zamu ci nasara insha Allah Allah madaukakin sarki ya datar da mu naga ga wani bawan Allah yana kira insha Allah ta'ala na'am alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah shiga wacce mala barka dai mala a ah, wace magana kuma daga ina kana magana da dina aminu ne daga katsina sarkin yakin da kadirar sarkin yakin da mai waziri gaskiya ne gaskiya ne sarkin yaki barka mala abibu ubangiji ya Allah ubangiji tajiddina ubangiji Allah shi kare taimakon ku amin amin amin Bidu a'iko. wannan abubuwa da kuke Allah ne zai biyan ku kana akwai wata magana da nake so in ji da dama muna sauraron ka wannan ralli da kai yayi amfani duka duniya da kun yi sanya yadda kuka dauko wannan tsari da shiri da kuka dauko gaskiya wannan abu na kuna barki kuma mu especially daliban da gaskiyar Binsa Abu na sai basu wani akwai wani kusulumi da wannan ba hoto da saki na ji daɗin shi sosai da in ba haka aka tarwatsa abin ba akwai abin da ake sakin nukiliya don duk kowa ma ya abin da zai je saboda tsakani ga Allah tsakani ga Allah kamar gombe ya yi ba daidai ba to kana ga kuma wasu yan mada da ke zuwa suna zuwa suna ta wani abu abin ga abin kai alkanawi shiru za ka yi amma ka so sai kwana-kwana kake to wannan karatu da kai shi ne ya jawo kai ya tsorata ya kira ka ai na ji layi ne menene ka wannan karatu da kai ya yi kayi kokari sosai ko abin da ba dan Allah mutum ke yi ba wani bi mutum ya bi dan dole ya shi ai in kai mutum hujja a faifai dole ka kura ai amma ka san sarkin yaki mu muna amfani da zawahir ne Allah madaukakin sarki shine ya san daidai gaskiya ne eh, do abin da ya fito mana a fili shine muke gaskiya ne amma akwai wannan zato zannubin nasi khaira gaskiya ne kyautar tura da amfani amma kai to abu kowa ya yi shuru ai na gama wani mutum mai dan Nijar da nan mai da kai dirsa addu'a ya yi tuwa ya rabi na ga wani malami ma daga can saudi ya rarri a inda da daɗi da ka buɗe kuma ai ba wani abu ne ba da aibatawa kowa san kamar gumba ya kokari a cikin tafiyar sannan amma daga ƙarshe mu ya zo a ya kawo wannan munan abu wannan abin cin mutunci ne ya ku ya kowa ya kowa ai yau wani ji hudban malam ai abin ba ta yi wa a ce abin laba ba ko ba yan bida abu ne ba ba da za a yi manzon Allah kadai ake bi mm. da Allah su kadai ne za su yi ababi su ah, afuwan mala Aminu ka san mm. ai mun riga mun yi ittifaki da su akan maganan cewa abin da ya faru kuskure ne gaskiya ne iyaka kawai su abin da suke adiresin da agensin kuma ni ma bani tare da wannan abin shine a bi ta abin a ci mutunci ba mu tare da ci mutunci amma mai garin na damuwa ba mu tare da ci mutunci ba mu tare da ci mutunci mu a matsayin mu na matasa ahadus sunna duk lokacin da malamin mu ahadus sunna ya kuskure dole sai mu gaskiya hanyar da zamu yi wajen isar masa da sako musamman yana da shekaru sabanin sa'ansa dan uwansa kamar yadda nake fara ko da yaushe idan sa ne masa magana ga ai sa ba za su ce ya masa rashin kunya ba sai su ce ya masa magana mai zafi gaskiya ne wannan malam gaskiya ne wannan abun ba zai zama baraka ma kowane bangare dan yadda kai wani kai ma anan gaba za a yi wa naka haka kake in dai ba dan Allah kai ba in dan Allah kai ba abin da zai sabi ka ba ai shi raddin da dan Allah kai ba wani abu bane muna magana cin mutuncin ne gaskiya ne shi cin mutuncin in ka taba mutuncin wani babban kai ma za a taba naka amma dan bid'a ka da a ashlu fi raddi alaihi ai al-waqaha ne wa taqir gaskiya ne malam ka kasantar da shi ne kawai kai buji buji da shi dan bid'a gaskiya ne malam mai batar da mutane shi kuma wanda kake kiran sa kake so ya fahimta to za ka yi amfani da hikiman da ya dace wajen isar masa da sako Allah ya saka da alheri abu na biyu ne wanda mun da program ɗin kai na malamai suna zuwa su yi wajen nan wannan baja ita ce babu matsala ubangiji Allah ka karya su amin Allah ya tarwatsa ta Allah karya su mallam Allah sa kara alkhairi Allah karya Allah sa kara alkhairi Allah sa kara alkhairi Allah ba da sa'a amin amin Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da amin amin Allah ya saka da alkhairi so saboda haka a kwarai da gaske mala aminu ya shigo ya yi magana to amma abin da yake tabbatacce gaskiya wannan kofan fitina da aka yi yunkurin haɗa ta mun riga mun toshe ta babu wannan kofan mun riga mun rufe ta yanzu ba ita muke yi ba saboda ana kokari ne a haddasa fitina a cikin mu ahlus sunna kuma insha Allah ta'ala hakan su ba za ta cimma ruwa ba kowane malami ahlus sunna kowane matashi mai kokarin kira zuwa ga sunna ni a tafiyata da kuma tafarki na ina kyautata masa zato abin da ya bayyana mun a fili dangane da shi ina kyautata masa zato kuma ina masa fatan dan Allah yake yi idan kuma yana da wani abu wanda yake na da baunar tsakanin sa da ubangijin sa ya je ya gyara in ba dan Allah yake yi ba Allah madaukakin sarki ya fi mu sani idan dan Allah yake Allah ya sani amma mu ba mu da daman mu baka certificate saboda falanu zaki alallahi ahada ba mu da dama yanzu in ce abin da kake babu ikhlasi a ciki saboda ita ikhlasi shi ikhlasi wani abu ne wanda yake boyayya cikin zuciya wanda Allah maɗaukakin sarki shi ya barwa kansa sani to kaga bani da daman da dan fito in je in ce abin da kake babu ikhlasi a ciki ko ba dan Allah kake yi ba matukar ban fasa zuciyarka na gani ba sai dai in yi amfani da abin da ka faɗa da bakinka wannan shi zan yi amfani da shi nahnu nahkumu bil bizawahir ne wallah subhanahu wataala huwa alladhi yatawalla sarair mu muna amfani ne da da zahiri Allah madaukakin sarki shine yake daukar ragaman abinda ya shafi wato ainihin asara'ir to saboda haka mu kyautata wa junanmu zato dukkaninmu yan uwan juna ne kuma ina ba da shawari matasan ahalus sunna wallahi ku guje wa gulma a guji gulma da munafurci gulma da munafurci da cin kafa a tsakani ta yi yawa tsakanin ɗalibai masu tasowa kusan yanzu ta zamo adatan ma al'ada ne na al'ummar mu gaba ɗaya an mai da gulma ba ta zamo wani abu wanda yake haramun ba mu kiyaye gulma gulma musiba ce a cikin al'umma idan gulma duk al'umman da suka sa gulma a cikin rayuwarsu wala al'umma ba za ta ci gaba ba ya kamata ku san wannan so saboda haka ba daidai bane wannan magana mu batta kuma ba na son wani ya sake shigo mana da wannan kadiyar Allah ya samu wani lafiya na assalamu alaikum wa rahmatullah na wani lafiya kalau alhamdulillah ala ah, ina da tambaya ne guda biyu to muna jinka Eh, bayanin da kwanan baya kai na ji akan maganan musamman da ake yi da maganan suna da ake abin na masallaci a masallaci na eh kashe babu shi a shirya a musulunci sosai duk da ma ni wannan ba shine maudu'in da yanzu muke kai ba muna yin magana ne shi wannan tambaya kawai za ka yi a baka amsar ka ko ka ji amsar da na bayar a ranar a ban ji ba ok to na eh shi ne tambayan da na yi na ake so ba ne amsa ina aka samu abu kaman yaya eh da kashe babu shi sosai a ina ka samu babu shi din abinda babu shi kuma kake tambaya na ina ka samu babu shi a yi mana sai ka gaya mai ga inda ka same shi a Qur'ani ko a hadisi ko kuma a yanzu kai tun da kake karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ma ka fitar da ni a cikin maudu'i na magana minti biyu kawai zan yi da kai dan ba shi muka tattauna yanzu ba yanzu mun tattauna ne akan mun ce yan tijariya su suka haɗa siffofin khawarij saboda sun haɗo yara a Bauchi wanda suka batar da mutane suka ce salatul fati ta fi salatul ibrahimiyya akan wannan na tattauna to shi ba ni ba wannan ba shi na tambaye ka ba ai wannan da ka a wannan shi na tambaye ka ba ka koma karatun da ka ji wancan din a can na bada amsa ai to ai amsar naka ban gamsu da ita bane to sai ka kira ni bayan na gama wannan amma yanzu ba wannan maudu'in nake yi ba iyaka magana minti biyu zan yi da kai abinda babu shi baka cewa a kawo maka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aure abinda na tabbata abinda na bada amsa a wancan lokacin kenan manzo Allah da aure ya tara mutane aka masa ne? a'a to ai akwai abu yadda yake zuwa kuma komai yana zuwa da lokacinsa komai kuma yana zuwa da da manzon Allah ya tashi aure da kata wa khairul hadi hadi eh. Muhammadin eh. masu musaffan nan sai da nace idan suna yin shi a matsayin addini za su samu lada bid'a ne bai da asali a shari'a musulunci ko baka ji me na faɗa ba lokacin ah! to to ai matsayin addini suke yin sa to tunda suna a matsayin addini kuma manzon Allah bai yi ba shine muka ce bai da asali kuma ya zama laifi umar ya yi aure abdullahi bin abbas ya yi aure su abdullahi bin abbas shine hibrul umma alquran manzo Allah ya dafa kansa yace allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil ina zuwa ina zuwa saurara mana saurara mana ai kan tambayan da na maka sai ka she mini ga inda aka yi abun nan akan yin sa bai da kyau ai babu shi ma ballantana tukunna abinda babu shi kan a shari'a ai baka ma cewa wai in ka maka inda babu shi dama babu shi tuntuni to ba ka eh, da abin da zaka kawo a kansa kenan ba ni da abin da dan kawo dama babu shi kuma ya dan kawo maka shi okay kana to kai a waje dama babu shi kuma ya kawo maka shi ai abubuwan akwai abubuwan da suke urfiyat akwai da suke akwai wanda suke kuma ibahiyat akwai wanda suke da alaka kuma da abin da ya shafi addini al'asulu fi dini at-tawaqquf ne asali in ka ce addini ne to tsayuwa da kai sai ka nemo inda yake wanda ya ce kai da ka ce yanzu suna yin farla ne to nemo mana inda aka ce wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko cikin sa yayi ka je kai idan ka nemo sai ka bugo sai kai magana akwai abasa shine na a maudu'in da muka yi magana akai maudu'in da muka yi magana a kai shine maudu'in da na bada dama akan cewa mu tattauna a kansa wannan yana so ya yi magana akan bidi'a na musaffa wanda ya ji clip ɗin maganan da na yi da kuma bid'an taron abin nan raba dabino a masallaci da mutane suke a matsayin addini akan na ce bid'a ne to wannan ba shine maudu'in da muka yi magana akai ba maudu'in da muka yi magana iya kansa kawai yanzu ma saboda ka wautar da hankalin wasu shi yasa yi maka wannan bayanin amma wannan kofar na rufe shi in kana so to sai ka bari sai daga baya bayan mun sauka insha Allah ta'ala in ya so ka bugu sai kai magana ka da wani bawan Allah ya shigo na assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam muna jin kamala dakta ina miko fatan alkhairi a gare ka Allah ya saka mana da alkhairi gaba ɗayan mu haram Allah ya rika Wato tsakani da Allah wannan harka ta da'awa dangane da waɗannan manyan malaman namu tana nema suna nema su ta mana ita wallahi da Dole a tsaya a dinga nuna wa mutane addinin musulmi. Gaskiya ne. In son alwala wal bara tana nan a cikin shari'ar musulmi. Na. Ba. Domin girman su ko wani abu da ake gani dole alwala walbara tana nan a musulunci kuma duk wanda bayi da wannan aƙidar to gaskiya aƙidar sama tana da matsala sosai sosai kulawa mutane bayani domin tsakani da Allah mutane suna fahimtar da awa kuma za a zo a tamu gaskiya ne gaskiya ne usas ma Allah ya saka da alkhairi kuma ai kaga mun karanta dama manufar su ta farko kenan da masu tunkuda da wala wal kawu saboda haka kalubale ga matasa masu tasowa ya kamata a tashi a fara karantar da hijranu ahlul bid'ah da alwala wal bara insha Allah ta'ala hmm, Allah ya samu dace network din ya abin nan dinka assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ayyakumullah ya shek barka da kokari. Barka dai Malam Aminu ina gajiya. Alhamdulillah ya isha haji Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa a mizani. Ai wannan last call da ya kira yanzu a next time ya kira kawai mun cewa ya sa ke so kawai da kai akan abin da aka tattauna eh. kawai ba ma mutum tsaya ba shi amsa a sauke shi kawai je ne wancan karatun ya ce in baya da lokaci in ka tashi a program ya nan banka ya kira kai ma tambaya amma dama da gangan ya kira wannan saboda eh. a kawai da mutane daga kan abin da aka karanta hankalin mutane ne yawwa shi ne kawai abin karbe ma kamata ka saurare shi a can har wannan lokacin asirinsu ya fara tonuwa yawwa eh, na biyu na biyu kan abin da ya shafi topic ka sai wani mutanen munafukan Allah ne kuma da gangan suke don su batar da mutane magoya bayan su a nan nan garin ba wannan yaro mai kare haƙurin ya fito ya ce akwai hadisin ruwan bagaja akwai hadisin yahudawa a cikin bukari da musulun Yanzu za suna da baki za su yi magana akan musulunci tsakani da Allah ba rashin kunya ba nan bu wannan junaidu mai kankan da kai ke bin malamai suna ɗaukar hotuna da su Eh, eh, marasa kunya ya fito fa yace duk wanda ya inganta hadisin muslim na Allah ya tsine masa kowai shi haka ya faɗa fa eh duk wanda haka ya faɗa fa wai su ba ba ba huda sa'ul asnan bane ba hulama ba sufaha halam bane hulama su ne yau na yi ma haka an ma an ke su an ba su matsayin malaman malamai batattu masu fatarwa ina ma su ba ne bayar su a cikin al'umma wai ma wai misali min babin taslimi min babu taslimin jadadi hmm. batattu ne wallahi batattu ne nan nan wannan yaro bai fito yake ya shari wa albani ya ce albani bai ma kai ɗaliban hadisi ya ce wai manzon Allah karimi dan kankani a nan jihar Bauchi ba sosai amma suna da bakin magana sosai ba su da kunya ato tsakani da Allah eh. wannan ma abin sauraro ne a cikin al'umma ita kama maganganun su na bata na dan batanci nan wannan yaron Nasiru a bidiyon shi wayo Allah shi fara yin hoto ne baki da baki bai yana magana ba. Don muna da rikodin wani abu nan kawai wasu malamai sun kau da kai ba sa son musu raddi ana mai da abin kaman wasa kawai amma wani sa da bakin magana a cikin alwani tsakani da Allah malamai ne mun da saurare su sun fata sun fata gaskiya ne malam kin gaskiya sun bata sun bata sun dangule da al'umma da gangan nan fa abul fata ya fita yake cewa fa duk wanda ya shekara a roƙi manzon Allah har ne ne haka faɗa fa haka faɗa fa ya ce duk wanda ya shekara a roƙi manzon Allah har ne ne an ce ma Allah na da daga-daga ya ce hadisin ruwa gaja ne hadisin ya taudawa ne amma suna bakin magana cikin al'umma a to saboda ba su rena mutane waye sun musu mutane ba za karatu a to a haka wani zo a masa raddi mai zafi ka zo kana ce wai wai an kawo an kawo mai kishi su a masa a ya bi kansa alala ne kansa ga yan iskan mutane kawai da zan samu gwamnati da auren musu gindi nas'alullah as-sabata wal afiya amma as nan ba duk ya kamata aka musu a musu bulala bane kawai duk a musu bulala a iskan mutane kawai gaskiya ne wallahi wannan ce ce a duk wani ne a musu bulala a zai zuwa musu ta'aziri wallahi a hana su kanta a cikin wa'alluwa saboda sun lalata tunanin mutane sun batar da mutane ka fito ka ce wani baya roƙon manzan Allah wai an ne ka fito ka ce manzan Allah karmi dan gangani ka ce wai Allah shi fara yin hudu a duniya ka fito ka ce wai akwai hadisin ruwan bagaja hadisin yahuda a cikin sahih bukhari da muslim ga maganar su ma salatul fati ta fi salatul Ibrahimiyya. ta fi salatul ka duba fa ko cikin jihar Kano je wannan magana cikin jihar Kano a to amma saboda mace wasu sun ja baki sun ba wanda ya tabbata masa raddi akan wannan abubuwa sun ja baki sun shiru duk wannan ba matsala bane Allah ya sauka ba akwai bakin ciki wallahi tallahi Allah ya sauka Allah ya saka alkai daura mu akan daidai shukran lakum shukran lakum amin al'amuran ne wato su mutane suna dauka kaman cewa kawai abun ta tahsabunahu hayyinan ne wa huwa inda Allah azim wannan al'amarin da kuke kallo ba karamin al'amari bane saboda dimo wannan abin ya riga ya tasiri to kusan yana nunawa ne babu ma amfanin wa'azi gaba ɗaya idan dai a yau za ka ɗauki bid'a a matsayin ka kyalita a je a yi ta kai ma a barka kai sunnan ka to ba amfanin wa'azi kenan dama kana yi ne dan me in ce wanda yake cikin barna ya bar barna ya dawo ya bi tafarki na kwarai A kan haka kake yi to yayin da ya kasance ba da ka yi magana a kan barnan ba to me kenan me aka yi wai me aka yi me aka yi kenan so saboda haka ya kamata lalle al'umma ya kamata a farga a gane a farga a gane kuma kai dan aikan maja dan aika abinda nake so in gaya maka shine gwagwarmaya ta tsakanin ƙarya da gaskiya akan hijiranu ahalil bida'i da alwala wal bara wallahi ba za ka iya ba ba za ka iya ba wannan fi ƙarfinka ba za ka iya ba daga ka koma ka gaya musu kwangilan da aka baka wanda ka ɗauko daga abuja akan cewa don ka zo ka rusa sunna ka san wannan kwangilan ta tafi ƙarfinka ba za ka iya ci ba kuma muna faɗan wannan ne da babban murya ba da sunan alfahari ba a da ƙarfin Allah za mu cire ka wallahi akwai zaratan matasan sunna da suke jiran ka yi ƙyas su buɗe ka da hujjoji a cikin littattafanka a maka ƙadul hadami bi ma'ana daƙiƙ to saboda haka ina baka shawari inda ka zage-zage da cin mutunci da karerayi cewa ba mu da sana'a da sauransu wannan kai da Allah maɗaukakin sarki Allah zai mana tsiye da mu da kai a ranar da hannayenka za su yi magana idanuwanka za su iya magana ƙafofinka za su iya magana wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un to saboda haka wannan guga ne shimfiɗa ne wanki ne na cewa ka maida makamanka ka maida makamanka baka da hujja cikin abubuwan da kake fada karya kake yi ƙarya kake yi saboda ka kai makaryaci ne maha'inci ne na ilimi a fito kana cewa mutane sun buɗe tsakiyar littafi ba su karanta daga farko a ƙarshe ba abinda aka karanta aka zo kan tsakiyar littafin kai ka karanta ma mutum shi a kai ka karanta kai ka karanta ma mutum shi wannan Allah ya samu wani lafiya ka yayin wa abin da muke so jama'a su fahimta shine wannan addinin ba abin wasa ba ne. addinin musulunci addini ne na gaskiya kuma ba mu da wani abin da zamu yi wanda yake sama da wannan addinin yawa saboda haka addini inna dina inda Allah islam addini a wajen Allah shine addinin musulunci wa man yabtagi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa al akhirati min al-khasirin kuma addinin musulunci babu raba kafa yawa mutum ya zama mudazzabi na bayyana zalika la ilaha ula wa la ilaha ula munafunci kenan babu wannan babu wannan su saboda haka mu za mu zaune ne akan aqidar mu guda ɗaya, kuma muna fatan ubangiji Allah madaukakin sarki ya daura mu akan daidai inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ba mu daman ikon gyarawa idan muna rayu in bayan mu mutu Allah madaukakin sarki ya yafe mana uh, kuma bayani na ƙarshe shine ya kamata mutane su sani duk wannan kira kiraye-kiraye da muke akan a koma kan sunna a tsaya akan sunna a daidaita akan sunna da sauransu ya kamata ku sani ba fa kira muke yi akan wata kungiya ko wani malami dole sai ka je ka dogara da shi ba abinda muke faɗa shine ba ka zo ka bi mu ba a'a ka bi manzon Allah muke faɗa ma ka bi manzon Allah ka san dai sufanci ba ita ce matafiyar da aliyu ya yi ba ba ita ce matafiyar da abubakar ya yi ba ba ita ce matafiyar da umar ya yi da usman ba sufanci a cikinta babu babu wani babu imamu malik a sufanci babu imamu abu hanifa a sufanci babu imamu imamu shafi a sufanci kazalika babu ahmad bin hanbal a sufanci baka isa ka ce suna cikin sufayi ba to kiran da muke shine koma kan abin da imamu malik ya rayu a kai mana ya ga samfurin ne daga wajen magabatarsa koma kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura sahabbansa akai Abubakar Umar Usman sun ga samfurin ne daga wajen manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su suka koyar da wayannan har aka zo kansu Imam Malik yaya za ku zo ku ɗauko mana abin da sai da bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi da kusan shekara dubu aka haifi wannan wanda ya zo da wannan abin a ce wai a zo mu a samu mu je mu dauki wannan abin a ce za mu yi shi kun akwai ƙarya a cikin wannan saboda ka har abada ba za mu yi maja ba har abada ba za mu yi maja ba insha Allahu ya Allah kar ka jarabce mu da maja ya Allah ka raba mu da maja Allah ka nisanta mu da maja Allah ka nisanta mu da ikhwaniyanci Allah ka nisanta mu da interfaith Allah ka nisanta mu da maja Allah ka nisanta mu da ita Allah ka daura mu akan daidai kurakuran mu ubangiji Allah madaukakin sarki ka yafe mana saboda ka insha Allah ta'ala wannan shine karkashin karshen warware wannan shubuha insha Allah da rashe za mu yi kuma ina fatan ubangiji Allah madaukakin sarki ya samu wani lafiya Allah daura mu akan daidai muna jiran ku ku fito ku fada su wane ne hudasaul asnan sufahaul ahlam a tsakanin wayannan eh ka zo kuka haddasa fitina wa al'umma musulmi a Afirka sai ku fito ku zo ku fada Allah ya datar da mu yan uwa insha Allah ta'ala zamu dakata haka ah, mun tsaye kiraye-kiraye za mu dakata ka insha Allah ta'ala sai kuma zama na gaba in Allah ya yarda zama na gaba zai zo ne akan maja matsayarta da kuma summary akan karatun maja gaba daya mun taɓa yin karatu idan mutane ba su manta ba kafin wata ramadan karatu ne wanda ya kwankwasa batu akan maja menene ma suwaye yan ikhwaniya da maja da hausa interfet da turanci babu laifi ka bincika ka samu wannan zai dada haska maka wasu abubuwa waɗanda suke kokarin tasowa a yanzu wanda aka yi yunkurin saka bayan Allah kansu a buhu ba a so su gane kuma su jama'a damuwansu addinin ne a gabansu ba wai abinda da wasu za su rayu da shi ba su suna damuwa ne yadda za su yi su samu addinin su su rayu lami lafiya su kuma zauna lafiya Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya daura mu akan daidai